يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yanwa masu sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau yau muna lahadi wato uku ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da yau muna 26 ga watan hudu shekara ta 2020 a lokaci ne da muke karatun alkur'ani a wannan wata mai albarka na ramadan makaranta alkur'ani wacce muke kokari musamman ma'anonin alkur'ani bayan sanin su kuma muke roƙon Allah ya azurta mu da aiki da shi a karatunmu jiya mun tsaya cikin suratul an'am mun tsaya kan aya ta 95 a yau za mu ɗora a aya ta 94 yau za mu ɗora kan aya ta 95 wannan sura kamar da muke magana sura ce da take ta bayani kan rububiya ta ubangiji nuna shi ne Allah shi ne Ubangiji mahalicci kuma shi kadai za a bauta ma na mai Allah ya ce A a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allah faliqul habbi wan nawa يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم نعم الله ملوكك يتشي إن الله فالق الحب والنوى lallai Allah shi ne wanda ke tsaga kwaya wacce take kwaya a ko kuma ƙwallo alhab ita ce kwaya kamar kwaya dawa kwaya gero kwaya shinkafa to Allah shi ke tsaga ta an saka ta cikin ƙasa ta fito da tsiro sannan kuma can in ta girma kuma hakanan shi ke tsaga wato zangarniyar ta fitar da kwayo wannawa Allah shi ke tsaga wato ƙwallo irin na dabino da ƙwallo irin na mangwaro da sauran waɗannan kayan marmari to duk Allah shi ke tsaga su daga cikin yadda suke Allah ya sake fitar da su su zama bishiya sannan kuma su sake fitar da 'ya'ya shi yasa sai Allah ya ce yukhrijul hayya minal mayyiti Allah shi ke fitar da rayayye daga cikin matacce wa mukhrijul mayyiti min alhayy kuma shine wanda ke fitar da matacce daga cikin rayayye zalikum Allah wancan mai waɗancan ayyuka shine Allah domin ayyuka ne na rabbu ya sace ba wanda ya isa yi su duk wani abu da ake bauta ma baya halitta baya fitar da kwaya baya duk waɗannan abubuwa aiki ne na Allah shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke fitar da raye daga matacce ko matacce daga raye shi Allah ya ce zalikum Allah wancan fa shine Allah fa'an na tufakun ta yaya ake bauɗar da ku ake karkatar da ku gabanin bin hanyar gaskiya ga yadda za ku gane Allah shi ne Allah ku bauta mai shi kaɗai amma sai a karkatar da ku falikul isbahi Allah shi ne wato ainihin wanda yake sanya wa safiya ta fito da haskenta shi ne falikul isba yake tsago da hasken safiya daga duhun dare waje saka sakanan Allah shi ke sanya dare ya zama lokacin shiru lokacin natsuwa kenan shine sakanan washamsa wal qamara husbana kuma Allah shine wanda ya sanya rana da wata su zan wato ababen lissafi Yau a ce rana kaza yau wata kaza wannan duka aiki ne na Allah ya sace zalika taqdirul azizul alim wancanan ka ayyuka da aka fada maka duka taqdirul azizi kaddarawar mabuwayi ne Shi ne Allah sannan kuma al'alimu masani wannan aya in muka duba za mu ga Allah maɗaukaki yana ba mu labarin yadda yake halittarsa hata halitta ta abin da muke ci na abinci kwayo kenan a nan wurin farko Allah ya nuna mana duk wasu kayan marmari simar ko kuma hubu to Allah ne ke fitan mana da su shi ke tsago su in ka ɗauka hab na farko ina Allah Allah shi ke tsaga ƙwaya in ka saka ta cikin ƙasa Allah ke tsaga ta ta fito da bunkunta ƙwabin nan tsin ganyen yayo sama can kuma jijiya ke ƙasa ta kama ƙasa wa ke yin wannan Allah ne sannan kuma wannawa da ƙwallon dabino ko ƙwallon mangwaro duk wani abu mai ƙwallo shi ma to Allah ne ke tsaga shi a cikin ƙasa ya fitar da wannan wato abin nan ɗin na reshensa yau sama can kuma ƙasa ya jijiya wannan haka Allah yake don ya nuna mana wato ikonsa kenan duka wannan da ruwa Allah ke yi ruwan da yake iri ɗaya amma ya fitar da waɗannan tsirai wanda suke nau'i nau'i daban-daban za ka gansu wasu iri ɗaya amma kuma da bambanci wajen ɗanɗano da wajen abin sha wasu zaƙi wasu bauri wasu hamami haka suke to sai Allah yake nuna mana ikon sa ne yukhrijul hayya minal mayyit Allah yake fitar da rayayye daga cikin matacce wa mukhrijul mayyita min al-hayy kuma ya fitar da matacce daga cikin rayayye malamai sun fassara daban-daban kan wannan fassarar kamar yadda can wata aya Allah ke cewa ayatul lahumul ardu almaitatu wato yana daga cikin ayar Allah ƙasan nan matacciya wacce za ka ga ta bushe kamar yanzu rayuwar da muke rani ƙan dagau ƙasa a bushe sai Allah ya ce a hayainaha wa akhrajna minha habban famin huyi a kulun to sai ka ga Allah ya raya ƙasa ta hanyar ruwan sama da za a saukar bayan an saukar ta rayu Allah ya ce a harajana min ha habban sai mu fitar da ƙwaya daga cikin wannan ruwan ka ga ƙasa ta fitar da tsirrai duka an yi shuka duk abin da mutane ke ci da wanda dabbobi ke ci sai Allah ya ce famin huyi a kulun daga cikin wannan tsiro ɗin kuke ci yau duk shinkafar da ake ci da alkama da waye da masara da gero da dawa dukkansu daga wannan ruwan da ake saukarwa kuma daga abin da ƙasa take fitarwa ne wajen cewa Allah na fitar da ainihin raye daga cikin matacce malamai sun yi fassara daban-daban amma kusan duk ma'ana ɗaya take komawa akwai inda aka fassara cewa yi kuruju da jajata min albaydati wa aksihi Allah yana fitar da kaza daga cikin kwai kaga kaza ya ce daga cikin kwai wanda yake kace matacce ko kuma a fitar da kwai daga cikin kaza wasu malaman suka ce yukhrijul waladu salih min alfajir wa aksuhu Allah yana fitar da ɗa nagari salihi daga mutumin da yake fajiri ga baban nasa ko iyayen ga yadda suke babu da kyau amma sai ga Allah ya fitar da ɗa nagari karkashin su ko kuma ka ga ɗa iyaye nagari kuma sai ka ga sun samar da ɗa shi kuma wanda yake lalatacce haka nan da wasu waɗannan ne na fassara da ake daban-daban wanda malamai suka yi cewa ainihin haka Allah ke fitar da abubuwa kishiyoyin juna kamar yadda dare Allah ke fito da shi daga ainihin haske a fito da shi daga duhun dare kaga da haske da duhu kishiyoyin juna ne to haka an yi fassara daban-daban malamai sun ma wurin fassara daban-daban wanda dukkan su dai sun ce ma'anar tana komawa ɗaya ne fitar da rayayye daga matacce ko matacce daga rayayye ko kuma dawa a sa ta busasshiya cikin ƙasa sai kuma ta fita ta zama rayayya kenan sannan kuma ta fitar da zangarniya a sami amfani to duk dai ana so a nuna mana rububiya ne na ubangiji babu mai yin wannan sai Allah Allah shi ke yi wanda shi ne yake kuma wato fitar da haske na safiya daga cikin duhun dare sannan Allah ya sanya dare ya zama sakanan wato lokacin hutu kamar yadda Allah yake faɗi cewa waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha waje annan naumakum subata to ga lokacin dare lokaci ne na hutu da dare an sa shi kamar lokaci ne na sitira. lokaci ne na shiru kowa zai koma ya aje gajiyarsa to haka Allah kan yi wadan ya nuna mana shine rabbu shine khaliqu shi ne kuma biru inda aka ce ja'alar laila sakanan sajiyan kenan wato musulman haka aka sanya dare a wata aka ce yi yughshil lailan nahara lubuhu hasisa Allah yakan sanya dare wato ya rufe yini yana neman sa da gaugawa idan dare ya zo yadda yake rufewa ba kamar da an dauke mana wutan nefa ba ne kawai kuna cikin haske sai ka ga ɗef a'a shi dare duhu in zai zo a hankali yake zuwa sai ya rufe haka safiya in za ta zo a hankali za ta ta zuwa ba kamar da wutar nefa za ta zo fau ta kashe ido ba haka hasken rana zai zo wannan duk Allah yana nuna mana ne ikonsa shi ya sa ma yake rantsuwa da su duha wal layli idza saja Allah ke rantsuwa da wato ainihin wayewar gari lokacin walha kenan da kuma dare idan ya rufe da duhunsa a wani wurin ya ce wal iza ya yaghsha wannan hari iza ta jalla dare yayin da ya lullube da duhunsa ta kuma rana yayin da ita kuma ta tajalli ta fito gari ya waye lokacin da kowa kuma zai tafi neman abinci wannan fassara inda aka ce wa shamsawar kamar nan dare wato rana da wata dukkansu Allah ya sanya su ababen lissafi suna gudana ne gwargwadon iko na Ubangiji ba sa canzawa daga yadda Allah ya tsara su kuma ba sa cin karo da juna ba sa saba yadda Allah ya tsara su shi yasa wata ayar can cikin surati yasin ko cikin surati yunus Allah ke cewa huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila Allah shine wanda ya sanya rana ta zama haske a gare ku ga tanan haskenta yana amfanar Allah kaɗai ya san amfanuwar da ake da wannan hasken ya amfanar da jiki da lafiya ta jiki wasu tsaron ba rana ba za su yi ba sannan sai kuma ya sanya wal nuran shi kuma wata aka sanya shi haske duk haske muke cewa ziya da nur amma da bambanci ko malaman kimiyya su sun san da bambancin hasken wata daban hasken rana daban ko kowane kuma da amfaninsa wajen halittu da tsirai Allah ya ce wa qaddarahu manazila ya sanya shi wata ɗin ko rana ɗin kowane yana da manzila tashi yanzu zaka ga rana titunan da take bi kullum in ta hudo inda ta biyo ya goyi ba nan za ta bi ba haka shi yasa wani bin za ka ganta ta gefen kudu wani bin tsakiya wani lokacin ta arewa za ka ga take bi haka aka sa ma kowace manazil haka shi ma wata ɗin kowane yana da manazil nashi Allah yake gaya mana lashamsu yambagi laha an tudrikal qamara wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun Allah madaukaki nuna mana cewa bai kamata a ce rana ta riski wata ba ko kuma shi watan ya riske ta kowane yana tafiya ne cikin falakinsa yake ninkaya shi yasa lokacin da ake kusufi kaji ana yawo ana cewa wai rana saki wata wannan kuskure ne ai Allah shi ke tafi da kowane kuma rana ba ita ta rike wata ba balle a ce ta sake shi cewa haka in an ga kusufi a maza a zabura a je a yi sallah kuma annabi ya koyar da za a yi sallar amma ba cewa za a yi rana saki wata ko kuma wata saki rana ba ba faɗin wannan kowane yana gudana a kan falakinsa wa shamsa wal kamar wani juma musakharatin da amri Allah ya ce rana da wata da tauraro dukkan su taurari ababen horewa ne da umarnin ubangiji haka ga sunan da Allah ya halicce su suke gudana gwargwadon ikonsa ba ka cewa jiya sun gaji yau ba su fito ba gobe za su huta kullum wannan ya isa ka san Allah ne Allah Allah yana faɗa mana halittun nan nasa ba don mu ji ba kawai mu wuce don mu sa ibira mu sa abin lura mai wannan halittar wani na iya irin su ne mai babu mai iyawa ku duba ko lokacin da aka yi ainihin munazara wanda ya ce yana rayawa yana kashewa aka ce to yanzu ga rana ta hudo daga mahudarta kai ka fito da ita daga mafaɗarta daga nan fa buhitar lazi kafa ya rasa yadda zai yi dan kaga kenan Allah kaɗai shi ke wannan to mai waɗannan abubuwa kuma shi ya cancanta a bauta masa malamai na tafsirin ibn kasir yake cewa galibi in ka ga Allah ya faɗi rana da wata da irin su dare da yini to sai ka ga ya cika wannan ayar da faɗin cewa zalika taqdirul azizul alim ga cikin nan suratul an'am mun ji hakanan can cikin suratul yasin an faɗi irin wannan wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha wa mudlimun shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim nan ma sai Allah ya faɗi haka zalika taqdirul azizul alim can ma cikin suratul fusilat nan ma da aka faɗi Allah ya ce zayyana sama'a dunya bi masabiha wa hifza sai Allah ya ce zalika taqdirul azizul alim me yasa da ake ta kawo wannan zalika taqdirul azizul alim wannan kaddarawa ce ta ubangijinka al'azizu al al'alimu masani wanda shi yake tsara kayansa yake tafi da su halittarsa ce gudanarwarsa ce mulkinsa ne ikonsa ne allahu akbar allah ka ba mu ikon musan allah musan shi ya cancanta mu bauta ma ko mu ji tsoronsa mu yi abin da ya ce mu yi mu nisanci abin da ya hana mu me allah ya ce وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون نعم الله ملوك جيتي وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها الله هرو يوشيني وان دي سنيامك تورالي domin ku shiryu da su wato ku zama kun sami ababen da za ku kalla ku gane ina ne hanyar gida a ina alƙibla take fi zulumatil barri a cikin dufai na tudu in kuna tafiya a ban ƙasa wal bahari in kuma kuna tafiya cikin teku kun kasa gane ila ina alƙibla ina za ku dosa to wanda kuke in kuka kalli taurari wanda suke da ilimin taurari za su iya gane ga inda alƙibla take domin su taurari ɗin Allah ya sanya su ne litatadu shi yasa zo wato ainihin magabata suke cewa wato mane taqada fi hadhihi an gairu salafin faƙadi a akhda'a duk wanda ya ƙudurci abu wato ainihin ba abubuwa uku ba dangane da taurari ya yi kuskure wa kadhaba ala Allahi subhana kuma yayi ma Allah ƙarya shine ne Allah ja'ala hazinatan lis-sama su taurari Allah ya sanya su su zama ƙawa ga sama kamar yadda wasu ayin suka zo da wannan wato wazayyan na sama a duniya bi masabiha mun kawata saman nan ta ta duniya ji Allah da taurari su ne masabi fitilu kenan sannan warjuman lishayatin aka sanya su kuma ababen jifan shedanu idan shedan ya tafi zai sato ji sosai a sa tauraro a sakai da wuta ya sai je ya kashe shi sannan wa da biha fi zulumatil badi wal kuma ana samun shirya da su a cikin dufai na tudu ko kuma dufai na teku wannan kaga abubuwa uku kenan da magabata suke cewa duk sadda wani zai ce zai amfani da taurari ko ya ƙudurce wani abu tattare da su ba wannan ba to ya yi kuskure shi yasa ilimin taurari malamai suke cewa iri biyu ne akwai ilimin taurari wanda ake na hasashe wai wanda ake a ce wato an yi forecasting din ana sa rai yau ana hasashe za a yi zafi ya kai digiri kaza sannan ana hasashen za a yi ruwa ana hasashen a'a za a yi sanyi a'a duk wannan hasashe hasashen wani abu ne da ake karantawa na ilimi da Allah ke bayarwa ta ilimin yanayi na falaki da sauransu wannan duka ilimi ne ya halatta kuma in shi musulmi ya yi shi to in ya ce ana hasashen za a yi kaza to sai ya ce in Allah ya so in musulmi je karanta wannan ilimin shi kafiri bai san Allah ba sai ya ce kawai yau ana ana hasashen za a yi zafi wanda ya kai kaza haka nan yau ana sa rai za a yi ruwa shi ya tsaya iya ma shi musulmi in ya karanta ilimin sai ce ana sa ran yau za a yi ruwa ko kuma za a yi sanyi ya kai kaza amma in Allah ya so saboda ababa ne da Allah ya sa bisa wasu abubuwa na ilimi akan iya hararo su amma babu tabbas tayo a ga abin kuma ya saba da abin da Allah ya tsara kaga an ce za a yi sanyin ba a yi sanyin ba a ce a bana za a yawan ruwa kuma ba yawan ruwan ba a bana za a yi fari ba za a rasa ruwa kuma a sami ruwan shi yasa wannan bangare ba laifi bane dangane da wannan ilimi din hakanan wannan bangaren da muka karanta na cewa mutum yana da ilimin taurari ya san manazil nasu ya iya gane cewa yau rana za ta hudo lokaci kaza yau za a sha ruwa lokaci kaza yau za a yi magariba kaza gobe za ta hudo kaza duk wannan ilimi ne na falaki ana iya gano shi karkashin wannan kuma ba laifi ba ne amma ilimin da za a jingina shiga shi taurara kamar a zo a ce wato ainihin wannan yanzu idan kai aure cikin tauraro kaza za a sami matsala a auren in kai aure cikin wata kaza yana da zafi za a sami matsala amma a wata kaza in shi ne zai dace saboda wannan watan ko kuma cikin tauraro na kaza wannan ka jingina ma tauraro yi kenan ko kuma rashin yi wannan ilimin shi haramun ne kuma bai dace ba kar ka taɓa jingina ma wani tauraro ko wata ka ce shi ne mai yin kaza in an kaza kaza zai faru ƙarƙashinsa ne wanda suke wato buga taurari su ce sun san me za a yi gobe sannan dabba ka taɓata ka yi nan wajen waje tana nan kaga da awar gaibi ne wannan ba daidai ba ne gaba ɗaya halakka ne shi ya sa magabata suka ce wancan kaɗai za a yi da shi na me Allah ya ce sai wato ƙarshe sai Allah ya ce ƙarfasal na al'ayati liƙaunin ya alamun hakika mukan rarrabe ayoyi mu bayanin su dalla-dalla ƙarara amma ga mutane wanda suke ya alamuna ma'anar shi ya aqiluna wa yarifuna al wa yatajannabuna al su sune mutanen da suke hankalta su san gaskiya su bita kuma su san ƙarya su nisance ta za mu ga ayoyi guda uku kowace da abin da ta cika ƙarshenta a nan an ce wato qad fassalna al-ayati liqaumin ya wato ya'lamuna me Allah ya ci gaba wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda' قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون نعم الله يتشو هو الذي أنشأكم من نفس واحدة Allah shi ne ya samar da ku daga rai ƙwaya ɗaya ita ce Adam alaihi salam a nan abin da aka nuna mana kenan a wata sura aka ce ya yi hannasu ita ku rabba kuma lade kuma nafsin wahidatin wa kalaka min ha zaujaha wa basta huma rijalan wani wa nisaa kaga a can aka ƙara bayani kenan a cikin suratul nisa aya ta ɗaya. Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai ɗaya. ita ce ran ta annabi Adam sai Allah ya faɗaɗa bayani ya ce wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halitta mata matarta. ita ce hawa'u kenan wa basta huma rijalan kasiran wa nisaa daga gare su kuma Allah ya yada maza da mata na halittu a ban ƙasa a wannan duniya tamu yau yadda muke gani Allah kaɗai ya san adadin 'ya'yan adam a duniya sai dai a kiyasi a ce an kai miliyan kaza waye kaza amma Allah shi kaɗai ya sani to irin sani a nan Allah ya gaya mana shi ya samar da ku daga rai ɗaya wa mustaƙarun wa mustauda daga nan kuma akwai wato wanda yake sai kuma aka sanya halittar ku a wata matabbata fa mustaqarrun sai ya zama an sanya kuma ci gaba da samar da ku a matabbata da za a aje ku wa mustauda da wata ma'ajiya kuma inda za a aje ku malaman tafsiri sun ta kai kawo mai ake nufi da wannan mustaqarra sannan da kuma mustauda suka ce mustaqarra ita ce mahaifa sai aka sanya matabbata inda ƙwayar wato ainihin ko mace zai taho ya zauna shine mahaifa sannan mustauda inda za a aje shi kuma digon mani na ɗa namiji shi ko mustauda Shi ne aslab daga sulbinsa wato karan karmansa nan. wanda ayoyi haka suka nuna da aka ce ainihin wato a can cikin suratun tsari ko da aka ce ya jimin min baini sulbi wata ra'i. shi mani yana fita ne tsakanin wato ainihin sulbi wannan ƙashi na baya da kuma tara'i shine karan karma wato na ita ya mace kenan to wannan ana so a nuna mana dai bayan halittar adam to daga nan kuma aka halitta hawa'u to sai kuma aka sanya ɗan adam inda ake aji halittarsa a farko ita ce mahaifa nan ne ake aje shi kwanakin da zai yi sannan kuma shi in an tashi haɗa ƙwan mace da kuma maniyin namiji to sai shi kuma ya taho daga inda zai taho malamai masu bincike a ɓangaren wasu ce daga ina shi mani yake ne wai daga daga ƙwaƙwalwa yake ko daga a'a a karan karma na ƙirji zuwa can baya ɗin ko kuwa a daga maraina to diddai malamai wannan masu bincike can layin su ne nan dai abinda Allah ya gaya mana cewa shi mani yana tahowa daga sulbi ɗin ne sannan kila yayin da zai taho akwai wasu na'urori da za su taimaka daga kwakwalwa sannan kuma marayana su ma da abin da za su taimaka na tafasa shi da sauransu wallahu alam a nan dai duk ana so a nuna mana rabbu shine rabbu Allah shine fa mai halitta bayan an gama mana bayanin halitta kwaya da yadda ake fitar da ita to an dawo ana nuna mu karan kanmu ya aka samar da mu an fahimta da kyau amma sai Allah ya ce qad fassalna ayati liqaumin yafqahun haƙiƙa mun fayyace ayoyi ga mutane yafqahuna wato wanda suke yafhamuna kenan wa ya'una <clears throat> kalamallahi wanda suke fahimtar zancen Allah kaga da an ce ya lamuna sai kuma me yafqahuna wannan ayoyi haka suka taho sai aya ta gaba me aka ce wa huwa alladhi أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان الرحمن مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون نعم الله ملوك كي يتي وهو الذي أنزل من السماء ماءً Allah dai shi ne wanda yake saukar da ruwa daga sama fa na bihi na ta kulle sha'in sai mu fitar da tsirrai na dukkan kowane abu bihi da shi wannan ruwa ɗin kaga dai Allah yana ta nuna mana rububiyar shi ne huwallazi huwallazi ke kaza shi ke kaza amma don zalunci kuma sai a ɗauki haƙƙinsa na bauta a je a yi ma wani shi ne wanda yake saukar da ruwa daga sama Allah ya ce sai mu fitar da shi ruwan na ba ta kulle shay'in tsaron kowane irin abu tsiro da zai fita fa akhrajna minhu hukadaran har wa yau bayan shi tsirai ɗin kuma sai mu sake fitar da wato hadiran kwarran ababa gaba ɗaya na bishiyoyi na tsirai manya da ƙanana sai mu sake min hu daga gare shi shi ruwa ɗin kenan ko kuma daga shi na ba ɗin. sannan nukhruju minhu habban mutarakiban daga shi khadir abinda aka fita koran nan fatau ya girma wani sai a fitar da masa da kwaya mutarakiban wanda ke hauhawa juna kamar ka ce kwayar zangarniyar dawa ta girma ta yi sanda can lokaci kuma ya sai ga an fitar da me zangarniya su ne kwayuki na mutarakiban kaga wannan Allah ke wannan aiki wa minan nakhli min dal'iha haka dabino shi ma shi mu muke fitar da min dal'iha hudarsa qinwanun daniya sai muke fitar masa da dodo wanda yake makusanci da ƙasa dabino in yayi ba dabino irin namu na nan ba in ka tafi irin madina dabinan su daga ƙasa zaka tsinko 'ya'yan wasu ma ƙasa sukewa kamar za su taɓa ƙasa Dodon dabino saboda dama kanana ne ba girma suke ba suke yin ƴaƴa shi yasa malamai a nan ma suka ce shine mafi girman abincin mutanen hijar dabino kenan da abin da za mu ji anan gaba wato inabi to Allah ya ce shi ma wannan wa minan nakhli min dal'i haƙin shi ma daga dabino sai mu fitar masa da hudarsa sai mu fitar da dodo na 'ya'yan shi kenan kaga dodon 'ya'yan dabino suna sham daban da zangarniyar gero ko ta dawa ko ta maiwa to duk Allah ne ke wannan aikin Allah ya ce wa jannatin min a a'anabin da kuma gonaki na inabai za ka gansu su ma ga sunan sun haɗu sun yi dodo-dodo wa zaituna wa rumana haka nan da zaitun da rumman su ma haka duk za mu samar da su mu fitar da su Allah ya ce mushtabihan wa ghayra mutashabi wasu zaka ga masu kama da juna kuma ba masu kama da juna ba ga sa ido ganyen su kamar iri daya amma ƴaƴan daban-daban ko ga su ƴaƴan kamar sun kama da juna amma in ka zo ka sha kaji sai ka ji ɗanɗanan daban wani zaki yake wani barci yake wani hamami yake wani haka haka shi yasa Allah ya ce mushtabihan wa ghayra mutashabi masu kama da juna ko ba masu kama da juna ba wajen ɗanɗano kenan sai Allah ce unzuru ila samarhi idza asmara wa yan'i ku kalla ku duba kallo na basira ba kallo na kawai ka kalli ya'yan bishiya ba ka sa idan ka da hankalinka yace ila samarhi zuwa ga 'ya'yansa idza asmara idan yayi 'ya'yan wa yan'i da lokacin da kuma ya nuna kasan in 'ya'yan suke kamar dabino sai da yake bauri yana kore ɗin nan bai nuna ba za ka gan shi kore fatau haka nan mangwara in ka je ta haɗa ‘ya'yanta duk kwarra za ka gan su shi ne wannan iza asmara kenan sannan kuma ka je lokacin da ta nuna ga ganta jawur wayan in kenan ko dabinan shi ma ya nuna da yana busur shi ne mai bauri sai zo ya zama wato ainihin yana balh ya zama busur sannan ya zo ya zama kuma ruɗa ya nuna kenan lugu Ka ga dabino malam gwanin ban sha'awa ga shi nan haka nan duka kayan marmari da Allah kan samar to ana so ka kalli ƴaƴan ka sami mai wa'azi wai waye ne su suka kansu waye su Allah ne yayi diddan su zama ni'ima a gare mu dan mu san wanda yayi su to shi ya cancanta a bauta ma shi yasa karshe sai Allah ya ce inna fi zalikum ka duba aka ce inna fi zalikum ko kaga ana nuna mana yadda al'amarin yake cikin waɗancanan ka halittu fa duk da aka lissafo mana la'ayakin akwai ayoyi da qaumin yu'minun ga mutanen da suke imani kaga an ce dazu ya alamun yafqahun nan kuma aka ce yu'minun wanda suke imani kenan da Allah shine ya samar da waɗannan abubuwa saboda haka yusaddiquna bihi sannan wa yattabi'una rusula sai su gaskata abin da ya faɗa mana na alƙur'ani da abin da manzansa ya zo da shi kuma sai su bi manzanni wanda suke gane wannan halittu da Allah ya yi ba kawai ka kalle su shi kenan ba ka tsammanin akwai wani wa'azi cikinsu ba a ana so in ka kalle su ka gode ma Allah ka duba tun lokacin jahiliya Allah yake goranta ma su wato ainihin kafirai a lokacin Allah ya ce wa min samarati wa min samaratin nakhili wala anabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqa mutanen makka ko kuma mutanen hijaz Allah ya ce daga 'ya'yan dabino da inabi kuke yi samar da sakaran abin maye kenan kuke wato ɗaukar shi ku sa kasan dabino aka tsima shi ya daɗe to yana zama giya shi ma inabi haka in ya daɗe yana iya zama giya kamar da mu ma mutanen mu suka aje gero ko dawa suka tsima ta tsima ta tsima ta daɗe a ruwa to aka zo aka nika ka sha fabuguwa za ka yi giya ce ita ce burkuto da maguzawa suke sha to wani Allah yana mana irin amfanin su tun wancan lokaci saboda haka aka ambata mana su anan wurin to kaga anan in muka duba za mu ga irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana halittunsa ya nuna mana kuma amfanin waɗannan abubuwa kaga me yasa anan aka ware wato ainihin su waɗannan abubuwa aka faɗe su daban kaga cikin kayan da aka faɗi ɗinan duk sun shiga ciki amma sai aka sake ware su kamar zaitun malamai sun ce saboda yana da amfani na magunguna da yawa mansa a yi amfani da shi ‘ya'yansa a yi amfani da su shi ma haka saboda haka sai aka ware shi aka faɗe shi inabi haka nan labino amfaninsa a jiki shi ma yana da yawan gaske ana iya cin shi a matsayin ai maganin yunwa kuma ana cin shi a matsayin kamar kayan marmari kuma ana cin shi a matsayin magani to shi yasa dai Allah ya lissafa mana waɗannan abubuwa a matsayin shi ke yi fa ba mai in ba shi ba ne Allah ya ce وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون نعم الله ملوك كيتي وجعلوا لله شركاء الجنة suka sanya ma Allah wato aljannu su zama ababen tarayya da shi suna bauta ma mala'iku sun haɗa su suna bauta ma Allah kuma suna bauta ma mala'iku kenan sai Allah ce wa khalaqahum kuma gashi Allah shi halice su ya halicci aljannin ko kuma ya halicci su masu bauta masu wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin suka kirkiran ma Allah maza kamar kiristoci suka ce Isa dan Allah ne wa iyazu billah hakanan su ma yahudi suka ce uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne wa iyazu billah kaga sun kirkiran ma Allah maza wa banatin su kuma mushrikai na larabawa suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata ‘ya'yansa ne mata kaga kowane sun ƙirƙiran ma Allah ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata sai Allah ya ce duk sai bi gairi ilmi, ba tare da wani ilimi ba haka kawai saboda son zuciya sai Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah eh subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata ga Allah madaukaki amma sifuna, gabarin abin da suke siffanta shi da shi a jingina ma Allah ɗa a jingina masa ɗa namiji ko ‘ya mace ko ‘ya'ya mata wannan abu ne mai nauyin gaske shi yasa Allah madaukaki ya kore makan shi wannan ta yaya ake bauta ma da za a tambaye ka to ya ake bauta ma aljanu ƙara raga shi na Allah ya ce wa ja'alu lillahi shiraka aljanna ka sanya ma Allah ababen tarayya na na aljanu suna bauta masu duk yasa za ku ga an mai fataha shi ne maf'uli kenan to kaga magana bauta ma aljanu ba tun yau take ba har yau kuma tana nan a cikin al'ummar mu ta gushe ba za ka ga cewa ana bauta masu domin yaya ake bauta masu gunki ake bauta ma amma aljanin ake bauta ma alamai suka ce ai abin da ake bauta masu shine yi masu da'a su aljanu din da umarnin da za su yi abi eh yi umarni yau ka ji an sa mutum yana kiran ya dam da ya ido ya kadafa ya ido ya zanzala haka wai sunan mala'i sunan aljini ne za a sa shi ta zikiri da shi yana kira yana kira saboda ya sami biyan bukata wannan kiran da yake bauta ne ko kuma a ce a ga aljani ya ba da kaza da za a je a yi aljani ya ce a je neman wata bukata to bukata sai ya ce ba zai bayar ba sai an yi kaza ya sa kai ce ka rika sallah ba alwala ko kuma a'a sallar ka rika yi kana tsallake wata in kana so bukata ka ta biya ko kuma in janaba ta same ka kakkai wanka ko kuma in za ka shiga in an maka sallama kakka ansa ya sai ya sa ka wani abu shi aljanin ta hannun wa zai biyo ta hannun boka ta hannun dan bori shi dan borin ne shi yake alaƙa da aljanin su aljanin za su ce sai an yanka musu kaza sai sun sha jini kaza sai sun mai yau duk abin da kuke gani na faruwa me yake faruwa yawanci duk bauta mu aljanu ne sai mutum sai ya je ya kawo jinjiri sannan za a yi kaza sai ya je ya kawo nonon mace sai ya je ya kawo al'auran namiji sai ya je ya kwakulo ido duk wannan su ba da umarni ta hanyar bokaye su kuma bokayen sai su baka umarni kai kuma sai ka bi to ba za su biya maka bukata ba sai kayi abin da suke so shi ya sa Allah maɗaukaki ya ja mana kunne a can cikin ainihin wato cikin suratun nisa'i mun karanto karatuttukanmu na baya Allah maɗaukaki yake cewa in ya da'una min dunihi illa inafa wa in ya da'una illa shaitanan marida ba kowa suke kira ba goma bayan Allah sai mata wato ainihin suna kiran aljanu kenan ko kuma wai mala'iku a matsayin wani suna bauta masu ko kuma ba kowa suke kira ba face shedan wanda ya kangare ya lalace la'anahullah Allah ya la'anci shedan ya tsine masa albarka ya kwashe masa albarka wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruza da Allah ya la'anci shedan bayan an fitar da shi daga cikin aljanna an tsine mashi ya fita an abin nan din shi to sai ya ce ma ubangiji lallai daga cikin ka sai na sami rabona na musamman eh shi ne la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruza shi yasa yau mu duba mu ga shaiɗan aikin da yake tayi cikin al'umma ga abin da yake wala udillannahum wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum wallahi sai na sa masu gurace gurace kaga dan adam an sa mai buri buri zai kaza kazan yana samu a sake mai kaza kullun cikin buri wala sannan wala amuran nahum wala kuna a azanal an'am wanda suke harka kiyo can makiyaya za mu umarce su ji shaidan su rika tsatsaga kunnuwan dabbobin su da sunan tsafi a tsaga kunnan saniya kunnan raƙumi kunnan tinkiya wai da nufin an mata kaza kaza ba zai same ta ba wala amuran nahum na khalqallah lalle zan rika umarta su su rika canza halitta Allah yau gashi nan kaga namiji yana kokari ya koma mace mace tana kokari ta koma namiji kaga mutum yana tafiya yana shashagidewa shi ya zama dan daudu ya zama shi ma mace a a gaba ɗaya siffa halitta sa so yake canza ta wannan dai aikin shaidan ne Allah ya ce wa man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillahi faqad khasara khusranan mubina duk wanda ya riƙi shaidan a matsayin majibinci masoyi ba Allah ba haƙiƙa ya yi hasara hasara bayyananniya ya iduhum wa yumannihim domin shi dai shaidan iblis yana masu gure wato alƙawura na ƙarya sannan wa yana masu ce ko sa masu gurace gurace za ku yi kaza za ku yau ka ga yara ƙanana burinsu da suke babu kyau in ka gani yaro ɗan ƙarami hakanan mata hakanan maza mutum ya gama rayuwar shi duk a gurace-gurace yana ciki mutuwa ta zo ta make shi wa ma ya humu shaidanu illa gurura shaidan ba abin da yake ma alkawari ma mutane sai gururi rudu kawai ba abin da yake na gaskiya Allah shi ke maka alkawari na gaskiya a wata cikin sulh kafi Allah ya ce afa ko afa na ko afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni yanzu kwari shi shaydan da shi da zuriyarsa wannan nake so in kawo mahallin shadi wa dhurriyyatahu ashe shaydan yana da zuriya suwa zuriya mabiyansa cikin mutane da aljannu eh huwa wa qabiluhu a wani wurin aka ce da shi da wato kabilarsa wanda suke bin sa kenan yan yan yan tawagarsa na mutane da aljanu ko shin yanzu kwari ke su a ababan jibinta min duni ba ni ba in ji Allah ka gaya mutane ba su ma san Allah ba yanzu duk abin da ake ta karanto mana ayyunan cikin wannan kwanaki duk magana ne na a sa mu san Allah waye Allah shi ke kaza waye Allah shi ke kaza waye Allah shi ke kaza to yau wannan ake so a raba mutane da shi kawai mutane su zauna kallo nazariya kawai da hasashe hasashe kaza da kaza ba su komawa ga mai Allah ya ce ga cike da bayanin yadda za ka san Allah kuma ka san shi ya cancanta a bauta mashi saboda haka dole ne mu lura da kyau shaidan yana nan ya yi alkawari na halaka wani al'umma ɗin a wata da Allah ya ce alam a hadi ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaiɗan. Allah ya ce shin ban yi alkawari da ku bane ya ku ƴaƴan adam kada ku bauta ma shaidan inna hulakum mu mubin shi fa maki ne a gare ku mai bayyana na kiyayya ka dubi yau abin da ake ta a ban kasa nan shaidan ake bauta ma shaidan shine Allah mutane mai ya tsara musu mai ce shi kinan Allah ya ce wa na wa ana ibuduni hadha ratsu mustaqim ni ku bauta man wannan ita ce hanya ta mi kakkiya har gidan aljanna Allah ka samu gani saboda haka dole ne mu lura da kyau shaidan yana nan shi yasa kullum ake ta ja kunne mu nisance shi yana yin abubuwa daban-daban yadda zai raba mutane shi ya sa a nan wurin sai aka cewa kula lahu ne wa banakin da ghairi san mun ji yadda ake bauta ma aljanu da yadda ake rikarsu kuma har yau bai kau ba cikin al'umma nan tamu kaga mutum yana sallah amma da wani aljani da yake mu'amala da shi yana sallah wani aljanin boka da yake zuwa wurin shi yake ba shi umarni har wanda ba ka tsammani sai kaga suna da alaka da harkar bokaye da 'yan bori da irin wannan malaman tsibbin wanda ba sa gaya masu ne Allah ya ce mai annabi ya ce Allah ya tsare mu maganar cewa sun kirkiri masu ƴaƴa maza mun ji waye ne kamar yahudu sun ce uzairu dan Allah nasara sun ce isa dan Allah wa iyaz billah su kuma mushrikan larabawa suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah saboda haka Allah ya kore makan shi wannan magana yace subhanahu wa ta'ala amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah gabarin abin da suke siffanta shi da shi na jingina masa ‘ya'ya maza ko mata ko kishiyoyi ko wasu ababen tarayya duka Allah ya tsarkaka ga wannan Allah ka tsare mu da shirka Ni Allah ya ce أنا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم نعم Allah madaukaki yace badi'us samawati wal ard Allah shine fa makagin sammai da ƙasa anna yakunu lahu waladun to ta yaya kuma zai zan yana da ɗa hmm? walam takul lahu sahiba bai kasance yana da mata ba ta yaya za a sami ɗa wa khalaqa kulla shay'in Shi ne ya halicci dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi ga dukkan komai shi masani ne ka dubi dan Allah yadda ake tsage mana tauhidi yadda ake tsage mana da raddi ga wanda suke jingina ma Allah abinda bai dace ba badi'us samawati wal ard maƙagi kenan an ce bada'a da ainun da aka ƙage shi ba tare da an ga samfuri ba ko badi'us samawati wal ard in an ce khaliqu samawati wal ard mahalicci kenan kama an ce badi'u makagi Allah ya halicci samai da kasai ba tare da ya ga samfuri daga wani ba daga nan malam nan ibnu kasir yace daga nan ma sun sumiyatil bid'atu bid'atan daga nan aka kira bid'a sunanta bid'a saboda me li annahu la nazira laha fi ma salafa domin ba ta da kwatankwacinta cikin abin da ya wuce a cikin addini abu ne an gama shi kamai an saukan ma annabi ya isar kwatsam yau kai sai ka zo ka ci ga yi. ai sai a kira shi bid'a saboda ne bai da irin sa a cikin addini to haka sama da ƙasa Allah bai ga samfurin ta wurin kowa ba yau ko duk wani abu da za a yi sai an ga samfurin wurin ubangiji sai an ɗauki tarkacen ubangiji da ya halitta ko a sama ko a ƙasa sannan sai ka ga an samar da abin amma da sunan ka ce wai haka kawai ka kagi abu baka ga wani irinsa ba Allah shi ke yin wannan don a nuna mana rububiyarsa to wanda ke wannan ya kunu lahu waladu ta yaya kuma za a ce yana da ɗa ta yaya hmm? ai abin da ban mamaki ko wanda ya ike shi sama da ƙasa da duk abin da ke cikinsu? daga ciki wanda ɗan da ake jingina mai shi ma yana cikin halittun nasa ko sannan walamta kullahu sahiba ai bai da mata to wanda bai da mata koya za a ce tunda Allah ya haƙƙi wato hikimarsa ta hana a sami ɗa ba tare da mata ba ko shi ya halicci adam ba uwa ba uba ya halicci isa ba tare da uba ba aka halicci hawa'u daga adam ba tare da uwa ba kaga wannan duk shi yayi amma bayan nan kuma halitta sai ya sa ta sai an haɗu tsakanin ɗa namiji da mace to aslan shi Allah bai da mata balle kuma a ce yana da ɗaki nan kaga wannan akwai rashin tunani da rashin hankali Jinjina ma Allah waɗannan abubuwa domin ita mata da za a haɗu daga nan a sami ɗa sai an sami munasaba sai an sami tajanus to kaga Allah akwai abin da ke daidai da shi in ka ce mata wacce za ku haihu to ai sai za zama komai na ku ɗaya ko kwayan halitta ɗaya in an sami kwanciya za a sami ɗaya kaza kaza to Allah za a yi mashi wannan Allah shi ne mahalicciyan uwa ba wani abu mai kama da shi babu wani abu la nasibuhu ibnu kasir ya kawo wannan yace ai wal waladu innama yakunu mutawallidan baina shay'aini mutanasibai shi da ana samun shi ne tsakanin ababa biyu masu dacewa wallahu ta'ala la yunasibuhu wa la yushabihu shay'un min khalqihi ba wani abu da ke kama da Allah na halittunsa balle har a ce daga nan kuma an haɗa an sami ɗa da annahu khaliqu kulli shay'in kai ai shine ma mahalicin komai haka aka ga mana na khaliqu kulli shay'in mahalicin kowa da komai ko komai da ka san halitta ne farare ne to halitta ce ta Allah shine khaliqu kulli shay'in fala sahibata lahu wala walad bai da mata bai da da kama qala ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahman walada ko a can cikin suratu maryam Allah ya ce wa ƙalu suka ce ittakaza rahman walada wai Allah ya riƙe dawo ya zubilla wannan maganar kiristoci ce laƙad ji'tum shay'an idda kai sun zo da wani abin abin wato abin kyama shine iddan takadu samawati yatafattarna minhu wannan maganar ta su samai da ƙasai ta kusa ta tsatsage sama ta kece ƙasa ita ma haka watan shaqqul ardu ƙasa ita ma ta tsatsage wata khirul jibalu hadda duk duwatsun su rikirkito gaba ɗaya su fanfatse saboda me jingina ma Allah ɗa da kiristoci suke magana ta girmama an da aulun rahmani walada wai su kira su ce Allah yana da ɗa wannan magana ce mara kyau shi yasa ya wanda suke ɗaukar kiristoci su ma suna da addini ai ƴan uwa ne ba komai har ma ana ƙaunar su wannan hauka ce suna faɗin maganar da take fa maganar da suke furtawa ta kusa ta sa sama da ƙasa take ce eh duwatsu su girgizo wa ma yanbaghi rahmani an yattakhidha walada bai dace ba bai kamata ba a ce Allah ya rike da in kullun ko in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk abin da ke cikin samai da ƙasa gaba ɗaya za su zo ma ubangiji ne suna matsayin bayi gobe kiyama ba wanda zai zo a matsayin wani ɗanka ne ya Allah a ni yakka ce babu kowa duk gaba ɗayan wanda suke cikin samai da ƙasai na mala'iku da aljanu da mutane ba wanda zai zo bangiji face zai zo mai ne a matsayin ajin rahmana abda to ba isa na ciki ba zairu na ciki laƙad a hasahun addahun adda Allah ya ƙididdige su ya sani ba kamar yadda muke rayuwa ba hukumominmu ba su san adadinmu ba ban san mu nawa ne ba gidajenmu nawa ne ‘ya'yanmu nawa haka muke kara zube. shi ko Allah laƙada a sahun wa addahum adda duk halitta da yake da su samai da ƙasai ya lissafi su ya ƙididdige su wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkan su za su zo ma ubangiji gobe kiyama kowa shi kaɗai, fardan ba wanda zai zo tare da wani shi na ja mai gora shi zai mai kaza a'a kowa shi kaɗai zai zo haihuwa uwa shi kamar da mu na jiya ya biyo ta kan wannan a na ga kama an nuna ma lokaci takila na zaton za mu wuce nan to abin da ya sauƙaƙa kenan waɗannan ayoyi masu albarka wanda suke ƙunshi da tauhidi na rububiya. tauhidi na kaɗaita Allah da rububiyarsa wanda shi ke wajabta mana mu kaɗaita shi da bauta masa Allah Ubangiji ainihin kai mana gafara ƙarshe aka ce wa hobi kulle shayin alim Allah shi ga dukkan komai masani ne ya san abin da kowa yake yi wanda ya bauta masa shi kaɗai ya sani wanda ya haɗa shi da wani ya sani Allah ka ba mu tauhidi Allah ka ba mu tsarkake ka da bauta Allah ka sa aljanna ce makomanmu wannan wata da muke ciki alkhairansa Allah ka haɗa mu da su ni'imar da kake ciki da rahama da gafara duka Allah ka sa mu a ciki Bayan ka da suke neman wato shayarwa ka ya Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka sauka mana da ruwa mai albarka Allah ka sauka mana da rahamarka bayi da yawa da suke neman addu'a Allah ka san bukatar kowa Allah ka biya mana bukatu mana alkhairi na shari ka canza mana su zuwa ga alkhairi yanayi da muke ciki nuna annoba da damuwa Allah kai ka san halin da muke ciki kai ne kake saukar da komai kuma kai kake yaye komai ya Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka saukar mana da albarka shugabanninmu Allah ka riko da hannunsu Allah ka nuna masu gaskiya gaskiya ka ba su ikon binta ka nuna masu karya karya ce ka ba su ikon guje mata allahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk